shawagi ka da yaran ga yan ajin gana ka sun karantu don haka yanzu mutum guda zan ta yawa cikin su wallahi in bai bani ansa ba ka haɗu ga jarabawa ka shirya wallahi malam bai shakka duk wanda zaka tambaya cikin su ka tambaye shi ka tashi tsaye ka tashi dan uban ka tambaye wagga 2 plus 2 malam malam shawagi ya koya mana wanga biyu ga biyu an ka tada su za su ba da hudu ke hudi daidai malam hudi kai wai dan uban ka misa yake dan shege uban wa tambaye ka ka bari in tambaye eh wallahi malam kai ka tambaye shi mahaukaci na mahaukaci wakaci Iwallahi wallahi malam dan kwaya na bai gane karatu ko tabdi